taron gangamin wayar da kai kan ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafi dai majalisar wakilan tare Najeriya da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa nawa ne suka shirya. Kuma taron ya mai da hankali ne wajen faɗakar da ƙungiyoyi a kan gudunmawar da za su iya bayarwa wajen magance waɗannan matsaloli musamman dai a yankin arewa maso yamma. Shugaban Majalisar nan Tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin ya ce wannan matsala ta ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma cin zarafin da akan samu a gidaje dai na nema su ta'azzara musamman ma dai a wannan yanki idan ba a gaggauta ɗaukan matakai ba. Da mu a majalisa mu ma mu ba da namu gudunmuwan wajen yaki da shan miyagun ƙwayoyi da kuma rashin zaman lafiya a gidajenmu. Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida za ka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa mun yi imani akan cewa in ba mu tashi tsaye mun haɗa hannu da mu da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya da mu majalisa ba wajen yaƙi da wannan annoba wata rana najeriya za ta tashi ba mu da ƙasa gaba ki daya shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya ta ndlea brigadier janar muhammad buba marwa mai ritaya shine ya gabatar da wata makala akan haɗarin miyagun ƙwayoyi akan ci gaban kowace ƙasa. kuma ya ce akwai buƙatar a yi taron dangin magance wannan matsala baki ɗaya. Ana neman wato kowa ya sa hannu. Kowa wannan maganar shaye-shaye ba tamu ba ne a NDLA e kadai. Duk society da gwamnati da su NGOs da malamanmu, limamanmu, fastoci da sarakuna, media duk kowa sai ya sa hannu. Dole mu lura da shi. Ba inda za ka shiga ba za ka sami shaye-shaye ba yana faruwa. Amma bisa ga taimakon Allah mu a ndla muna kakkama wato masu sayar da wannan kwayoyin da su wiwi da sauransu so ya ragu alhaji hamisu abubakar mere shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin najeriya kuma ya ce adadin masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a yankin na matukar buƙatar a tashi tsaye. An yi kiyasi duk inda ka ga mutum bakwai, mutum ɗaya daga cikin mutum bakwai na wannan jihohi yana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Yau mun ƙaddamar da wannan gangami a nan Kaduna a matsayin jihohi bakwai daga yau za mu shiga ƙananan hukumomi guda 108 na wannan northwest zone za kuma mu tafi gunduma-gunduma za mu haɗu da masu ruwa da tsaki domin mu gaya musu illar da miyagun ƙwayoyi suke haifar mana a waɗannan jihohi namu na Najeriya. Sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyin mata da matasa da dama ne dai suka halarci wannan taro. kuma sun ce su ma sun gane suna da tasa gudunmawa. na Daharatu Ahmed Aliyu kuma ni ce magatakardar 'yan jaridu wato zonal secretary north west zone. Wannan taro na wayar da kai akan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma cin zarafin musamman mata ma da maza ya zo akan gaba domin wannan shan miyagun ƙwayoyi din ya shafi kowa fatan mu shine ubangiji Allah ya kawo mana karshen shi sunana malam hayatu nura ashafa ina aiki da kungiyar interfaith mediation center a nan garin kaduna wanda za mu yi using influence ɗinmu na malamai na janyo wa mutane hankali akan illar shaye shaye da kuma cin zarafin 'ya'yan mata da kuma an mazan ma da ake yi ganin yadda shaye-shaye ke ci gaba da illata rayuwar mata da matasan da ake ganin su ne manyan gobe dai ya sa shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya ɗaukar alkawarin cewa daga yanzu dai duk shekara za a shirya irin wannan taro don wayar da kan al'umma ko a kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.